Hausawa Top TV tashar al'umma. Shin da gaske ne daga tutar ƙasar Rasha yayin zanga-zanga a Najeriya cin amanar ƙasa ne? Menene tasirin daga tutocin Rashan yayin zanga-zangar da ake a Najeriya? Daga tutar wata ƙasa kawai ba laifin cin amanar ƙasa bane ba. Masu saurare ku gyara zama domin jin rahoton da muke tafi da shi a halin yanzu kan waɗannan matsaloli da za mu tattauna a halin yanzu a dokance a yanayin tsari da doka ta bayar da dama biyo bayan yanayin da zanga-zangar ke ƙara zafi a Najeriya wato a dangane da batun tutar ƙasar Rasha da ake ɗagawa samari ke amfani da ita yayin gudanar da zanga-zanga. Masu saurare ku biyo mu a halin yanzu domin jin wannan rahoto da muka tanadar mako. Bari mu fara a dangane da maganar nan. Shin da gaske ne daga tutar wata ƙasa a Najeriya laifin cin amanar ƙasa ne? Abubuwa da dama sun faru yayin zanga-zangar da 'yan Najeriya ke yi kan matsin rayuwa, amma daga tutocin ƙasar Rasha da wasu suka ringa yi na kan gaba cikin waɗanda suka fi jan hankalin mahukuntan ƙasar Najeriya. Tun daga ranar Asabar rana ta uku da wato fara zanga-zanga aka lura da tutocin Rasha da wasu masu zanga-zanga ke ɗagawa a jihar Kano. Daga baya kuma sai abin ya yi yaɗuwa wato zuwa sauran jihohi musamman na arewacin Najeriya. Rundunar sojojin Najeriya ta kwatanta lamarin da cin amanar ƙasa kuma ta ce ba za ta amince da yin hakan ba. inda suka ce muna gargaɗi da babban murya kuma shugaban ƙasa ya ce mu faɗa muku cewa ba za mu amince da duk wani da ke ɗaga tutar wata ƙasa ba a Najeriya. A cewar babban hafsan tsaron Najeriya Manjo Janar Christopher Musa, jim kaɗan bayan ya gana da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ranar Litinin ɗin da ta gabata ya faɗa haka. Yin hakan cin amanar ƙasa ne, in ji shi. sai dai kuma akwai dokokin mulkin najeriya biyu wato daban-daban da suka yi tanadi game da cin amanar ƙasa da kuma amfani da tuta da hatimin najeriya court of arms a gefe guda kuma hukumar shige da fice ta ƙasa ta najeriya ta ce ta gano cewa wasu 'yan ƙasar ne na najeriya da ke zaune a ƙasashen waje ke ɗaukar nauyin masu ɗaga tutar rashen a Najeriya yayin zanga-zangar. Shugabar hukumar shige da fice ta Najeriya Kemi ta faɗa yayin wato taron manema labarai ranar talata cewa mun tattara sunayensu kuma muna saka masu ido. Muna aiki da sauran hukumomin tsaro duk lokacin da suka yi ƙoƙarin shigowa Najeriya za mu tabbatar mun miƙa su hannun hukumomi da suka dace. Da yawan masu ɗaga tutocin kan ce suna neman shugaba Vladimir Putin na Rasha ya kama su ɗauki game da halin matsi da suke ciki a Najeriya. Ko da yake gwamnatinsa ta nesanta kanta daga kiraye-kirayen cikin wata wato sanarwa da suka yi. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kama wasu teloli da ke ɗinka tutar wato tarasha da ake ɗagawa amma ba ta faɗi adadinsu ba. Baya ga tutar ƙasar Rasha da suke ɗagawa wasu da yawa sun dinga kiraye-kirayen sojojin Najeriya da su wato kifar da mulkin Najeriya daga hannun wato 'yan siyasa. Wani bidiyo da aka yada a intanet ya nuna yadda wasu matasa ke ta yi wa sojoji kirari a harshen Hausa tare da neman su kwace mulki yayin da sojojin ke rarrashinsu da su daina wato yin hakan. Shin me cin amanar ƙasa yake nufi a dokokin Najeriya? Cin amanar ƙasa gundi neman laifi ne mai faɗi da ya ƙunshi laifuka iri-iri. Domin fahimtar menene cin amanar ƙasa kamar yadda dokokin Najeriya suka tanadar. An tuntuɓi Farfesa Nasir Adamu Aliyu na Jami'ar Bayero ta Kano, kuma mai lambar girma ta babban lauyan Najeriya wato SAN ga kuma abin da ya ce. A takaice cin amanar ƙasa ya kunshi juyawa ƙasa baya ta hanyar yiwa haɗin kanta barazana ko zagon ƙasa wajen kifar da gwamnatin ko kuma shigo da wasu cikin ƙasa domin su taɓa martabarta. Najeriya na da kundin dokoki biyu na Penal Code wanda jihohin Arewa ke amfani da shi da kuma Criminal Code da sauran jihohi ke amfani da shi. Kuma dukkansu sun tanaji dokoki kan cin amanar ƙasa. Sashe na ɗari da hudu goma na kundin Penal Code ya ce cin amanar ƙasa ne ƙaddamar da yaƙi kan wato 'yancin ƙasa amma kundin criminal ya fi fayyace ma'anar. Laifin cin amanar ƙasa iri biyu ne treason babban laifin cin amanar ƙasa da kuma treasonable felony cin amanar ƙasa mai matsakaicin girma. Sashe na talatin da bakwai na kundin Criminal Code ya ce duk mutumin da ya yi yunkurin ƙaddamar da wato yaƙi don ya firgita ko kuma wato ya tumɓuke shugaban ƙasa ko gwamna na jiha wato ya aikata cin amanar ƙasa wato da ake kira treason kuma hukuncinsa shine kisa shi kuma treasonable felony shine mutum ya yi yunkurin tumbuke gwamnati ta hanyar da ta saba wa doka kuma hukuncinsa shine ɗaurin rai da rai a gidan yari misali a nan shine mutum ya tara wasu 'yan daba wato ɗauke da makamai yana zanga-zanga kuma ya ce dole sai gwamna ko shugaban ƙasa ya sauka daga mukaminsa. A takaice dai laifin cin amanar ƙasa shine yunkurin tumbuke gwamnati ba ta hanyar da doka ta tanadar ba. Daga tuta kawai ta wata ƙasar ba laifin cin amanar ƙasa ba ne. Idan muka duba dokar amfani da tuta da kuma hatimin Najeriya Flags and Coat of Arms Act wadda ta bayyana yadda ya kamata a yi amfani da tuta da kuma hukunci kan wulaƙanta ta. Daga tutar wata ƙasa kawai ba zai zama laifin cin amanar ƙasa ba, har sai an duba niyyar da ta sa mutum ya ɗaga tutar. Sashe na uku na wannan doka ya tanadi cewa duk wanda zai ɗaga wata tuta da aka ware wa wani sashe ko ma'aikata ko shugaban ƙasa to dole ne sai ya nemi izini daga ministan da yake kula da ɓangaren idan ba haka ba kuma ya yi laifi. Hukuncin saba wannan doka kuma ya tanaji cin taron naira ɗari ko kuma naira goma kan duk kwana ɗaya da ya ci gaba da aikata laifin bayan laifin farko da aka kama shi da aikatawa. Amma kuma sashe na biyar na wannan doka ya tanaji cewa duk wanda zai ɗaga wata tuta kowace iri ba tare da wani dalili ba sai don kishin ƙasa kawai to haƙƙi ne a kansa ya ba da hujjar yin hakan. Saboda haka idan masu ɗaga tutar ƙasar Rasha suka ce suna yi ne domin kishin ƙasarsu cewa Rasha ta taimakawa wato ƙasashe kamar Nijar a ɓangaren tattalin arziki shi ya sa su su ma suke neman shugaban ƙasa Bola Tinubu ya koma hulɗa da rasha maimakon ƙasashen yamma to ba su aikata laifin cin amanar ƙasa ba. Amma duk wanda ya ɗaga tuta da niyyar neman rasha ta zo Najeriya ta kifar da gwamnatin ƙasar to ya aikata laifin cin amanar ƙasa. Wannan shine cikakken bayani a takaice. Menene tasirin ɗaga tutocin rasha yayin zanga-zanga? Tun daga lokacin da masu zanga-zangar suka fara daga tutocin na Rasha, masu sharhi suka fara kallon abin da fuskoki da dama. Ɗaya daga cikinsu shine wato Audu Bula Bukarti, sanannen lauyan nan ɗan Najeriya mazaunin Birtaniya, wanda ya ce yin hakan akasin 'yanci ne. Daga tutar wata ƙasa ba 'yanci ba ne kuma zai ƙara ta'azzara halin da ake ciki ne. kamar yadda ya wallafa a shafukan sada zumunta. Wasu matasa da yawa a shafukan sada zumunta kan ce sun fara ɗaukar tutar rasha ne saboda sun lura cewa hukumomin Najeriya sun fi tsorata da ita. To masu saurare kun ji dai ainihin gaskiyar doka a dangane da batun daga tutar kasar rashen da 'yan najeriya ke yi yayin zanga-zanga idan har 'yan najeriya da suke daga wannan tutar kasa suka bayyana cewa saboda kishin kasa suke kiran rasha da ta zo ta duba irin yadda abubuwan ke faruwa ba laifi suka yi ba kishin ƙasa ne ya sanya su suka sai dai idan suna yin hakan ne don rasha ta zo ta kifar da wato mulkin ƙasar shine laifin cin amanar ƙasa. To masu saurare me za ku ce a dangane da wannan batu muna so mu ji ra'ayinku akan haka. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin yin hakan ne zai ringa ba ku damar kasancewa da labaranmu a koda yaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Allah ka gyara Najeriya, Allah ka ƙara wa shugabanninmu imani da kuma wato ya kanar ci gaban ƙasa. Allah ka ɗaukaka Najeriya ka sanya ta samu ci gaban da nan gaba sai dai a ringa ba da tarihin irin abin da ya faru